Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake gabatarwa Karma wanda baya shine ta da mu sanda na arzikin mu shine uwa uwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun tsaya ne inda wakiliyar mu Madina Dauda ta tambayi karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya sanata Aliyu Sabi Abdullahi kan ko gaske ne da mutane ke korafin cewa gwamnati ba ta da abinci a rumbunan ajiyar abincinta sai ya ce a'a ai silos ɗin da muke da shi kusan talatin da uku eh, guda goma sha ɗaya suna ƙarƙashin wannan ministry ma'aikatan ga namu ƙarƙashin gwamnatin tarayya sauran su ne aka shiga ya jejeniyan amfani da ita da masu zaman kansu wa'annan a nan ne muke adana abin da aka samu aka siyo idan aka yi girbi a shekara bisa tsarin duniya abin da ake kira strategic food reserve watan aje abinci don ko ta ɓaci na ƙasa to an ɗauka idan an samu misali duk abin da aka girbe ita federal government ko gwamnatin eh, tarayya ta aji kashi biyar cikin hamsin cikin ɗari kai mm. na abin da duk aka girbe na me na nine masara dawa da gero sannan gari don shinkafa baya cikin abin da gwamnati ke ajewa cikin wannan rumbu me yasa saboda shi abu ne wanda yake yana da kasuwar shi kuma yawwa so shi yasa ba a sun a taba to wannan kuma shi ne abin mutane kuma suka saba shi yasa ake ajiye abin aka saba ci to bayan haka su gwamnonin jihohi bisa wannan tsarin su kuma ya kamata su ma kowane jiha ta ajiye kashi goma cikin abin aka girbe a shekara shine ake kira buffer stock namu strategic stock sannan ita local government dama can ita ke can ƙasa su ne su kuma za su iya duk abin da dai aka aji dama sun taimaka ma mutane su aji dan store store ana ajewa don a samu ana sayar da shi yadda dai farashi ba zai hawa yawa mutane su kasa siya ba to wannan tsari ne da aka yi saboda a tallafa ma al'umma abin da nake son mu yi la'akari da shi shine tsari irin wannan in baka rike shi kayi shi yadda ya kamata ba sai a je neman kiba a dawo da rama ai maganan farashi ake faɗi kuma abubuwa da yawa suke jawo farashi ya yawa ba wai kawai saboda abinci akwai ta ko babu ba ai yanzu ba kasuwan da zaka je da zaka ga abinci ba ko so ba maganan batun ma wai a ce rashin abincin ne. amma kawai tsadan shi shi yasa mutane ke cewa tsadan rayuwa ko ba haka ba wani da kamar da wasu suka faɗa ne zaka je ka ci abinci da ɗan karamin kuɗi yanzu karamin kuɗin ma ka je bai sai maka abinci shine matsala kuma ana sane da haka to wannan abin da aka faɗa shine tsari ne aka yi kuma idan ka yi bibiyan labaru za ka je akwai inda aka so a fara haka shi din ma mutane suka ga cewa a'a ba sa so ba za su iya ba so maganar shi ne a'a za a bayar free ne yadda aka ba da sauran ko kuma yaya to duk wa'annan abubuwan kuma shi shugaban ƙasa cewa ya dole ne a yi wa'annan ayyukan tare da jihohi to shi yasa duk waɗannan abubuwan jihohi ne aka yi ta sake ma abincin kuma kowane jiha tana da nata tsari a wasu jihohin ma kafin wannan abincin ya kai wasu jihohin sun sake abincin su kamar jihar Niger gwamnan mm-hmm. Niger ya hito da nashi tsari ko ba haka ba ya hito da nashi tsari kuma ya nuna abin da aka noma waga lokacin da ta wuce cikin rani su ne ya koma cikin store ɗinsa ya hito da abinci ya ba mutane sai ma ya gurbin da wannan sabon ko to saboda haka abu ne na tsari kuma ina son mutane su gane gwamnati wata tana sane da haƙƙin da ya rataya a wuyanta saboda haka muna nan muna aiki ba dare ba rana tsakaninmu da Allah kuma muna roƙo Allah ya sa mana hannu Allah ya dafa mana Allah kada ya bamu da wayonmu menene umarnin da shugaban ƙasa ya baku bayan ganin irin tashin hankalin da al'umman ƙasa ke ciki a lokacin da aka yi wannan zanga-zanga na baya-bayan nan abin da ya umarce mu shine wa'annan matsalolin da suka faru eh muna ƙoƙarin mu magance abin da ke gaba yanzu don a kwantar da hankalin al'umma amma hankalinmu kuma yana nan kan tsare-tsare wanda zai sa a nan gaba bi izinin ta'ala ba za mu sake ganin irin wannan matsala ba wayannan tsare-tsaren shine kawo traktoci da sauran mashuna wanda zai tallafa wurin aikin noma saboda mai aiki da hauya da adda da waye-waye hekta nawa za ka iya kai amma idan ga mashin da sauran abubuwa aiki zai zai tafiya to bisa wannan kuma akwai tsare-tsare irin na greener hope agric mechanization program wanda za a kawo traktoci dubu biyu kowane shekara nan har a kai dubu goma sannan bayan haka za a kawo wuraren da za a kai traktocin nan don a yi gyara saboda kuma da watan part wanda suka lalace don idan gyara ya tashi ana bukatan kila wannan noti ko hmm. wani duk akwai su ba irin yadda da za a kawo tractor a zuwa ajiye mutum in ya lalace kana neman mai gyara ka kasa samun mai gyara duk tsare tsare na yanzu ga ana na ana yin su sannan bayan haka irin ƙananan ƙananan mashina irin wanda akan tura da hannu dinnan wanda talaka zai iya yi amfani da shi cikin dan karamin hekta dinsa ko kuma hekta daya ko rabin hekta ko ma kwata hekta zai dai iya ya je da wani dai abun mashin dai wanda zai tallafa masa ya yi noman nan cikin sauki da kuma watan famfuna wanda za su yi fetsi da sauran abubuwa dai in essence wata abin da nake nuhi anan nan shine akwai abin da ake kira mechanization rate wanda ake aunawa da abin da ake kira horsepower watan karfin doki ko shine horsepower a nan najeriya karfin doki digo biyu da bakwai 0.0 kai 0.027 shine digo ko da sifili biyu da bakwai wanda bai taka kaya kare ba a afirka ma wannan karfin doki watan ɗaya da bakwai shine yawancin wurare ke da shi amma ka dubi na najeriya na duniya kuma karfin doki biyu da biyar a bisa hekta ɗaya wanda ke shine kaman hekta daya kaman watan hilin kwallo kenan guda daya misali kenan sai ka kawo dawakai guda biyu kila ka sa musu haru suna ja maka kafin ka san abin da ke faruwa cikin nan da nan ka gama amma inda hau ya newa sai a yi sati daya na ta fama to abin da shugaban kasa yake neman mu magance kenan na farko na biyu iri muna nan yanzu ma'aikatanmu na bincike suna nan yanzu an gaya musu an ba su umarni sun koma ga irin iri da aka riga aka yi research ɗinsa aka yi bincike aka gano cewa tana da fa'ida ta. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen tattaunawar yanzu a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya sanata Aliyu Sabi